gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba yayin da kungiyar ƙwadago ta ƙasa ke yin Allah wadai kan kudurin gwamnatin tarayya na ƙarin farashin man fetur a kamawar sabuwar shekarar 2022 gwamnatin ta ce har yau tana nan akan bakanta na kyautata rayuwar malam talaka kamar yadda ta dau alkawari tun da fari masana a sha'anin tsaro sun fitar da waɗansu shawarwari da suka ce matukar gwamnati da al'umma za su yi amfani da su ko shakka babu za a kawo ƙarshen masu garkuwa da mutane a kan titunan ƙasar nan yan gwagwarmaya sun yaba wa ɗan jaridan nan mawallafin jaridar daily nigerian jafar jafar bisa ƙudurinsa na tallafa wa mabukata da kuɗin da gwamnatin jihar kano ta biya shi kan shari'ar da aka fafata tsakaninsa da gwamnatin jihar duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Salisu Bakwayo ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ke kunshe da tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. Kamar yadda aka ji tun bayan bayyanar kudirin gwamnatin tarayya na janye tallafin man fetur da zai yi sanadiyyar karin farashin man a wannan ƙasa. Hankulan al'umma ya tashi tare da yin Allah wadai da wannan kudiri da ke barazana ga rayuwar malam talaka. wanda ita ma kungiyar kwadago ta ƙasa NLC ta bakin shugabanta Comrade Ayuba obba ta Hausawu tana mai bayyana rashin jin daɗin ta kan wannan batu daga bakin shugaban kamfanin NNPC na ƙasa Mele Kyari da ke sanar da yiwuwar sai da farashin man kowace lita kan naira ɗari uku da arba'in. Cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ga manema labarai ta ce abin da gwamnatin ta fike da shi na janye tallafin man da ake ganin waɗansu tsirarin mutane na amfana ba hujja ba ce. Idan an yi duba da yawan alkalaman kuɗaɗen da za su tafi ga mutane miliyan arba'in da za a dinga rabawa naira dubu biyar biyar kowannensu a kowanne wata. Da yawansu ya haura na tallafin man da ake kashewa. Comrade Wabba ya ce ƙarin farashin man babu abin da zai haifar face hahawar farashin kayayyaki da tsadar rayuwa ga al'umma. baya ga taɓarɓarewar tsaro da zai ci gaba da faɗaɗa a sassan wannan ƙasa. Wanda yake a nata ɓangaren gwamnatin ƙasar na ganin dukkanin wani ƙuduri da za ta zartar baya tabbata sai da manufar kyautata rayuwa al'umma. A don haka ne ma ta ga dacewar janye tallafin man fetur ɗin a wannan lokaci kamar yadda hukumomi a duniya suka jima suna ba ta shawara aikata hakan. Honorable Bashir Ahmad hadimi ne ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan kafafen sadarwa na zamani. ya ce ya kamata masu ganin baiken gwamnatin tarayya kan wannan ƙuduri su dinga la'akari da halin da tattalin arzikin duniya ya samu kai domin ta haka ne kaɗai za su tabbatar da irin namijin ƙoƙarin da gwamnatin ke yi kan al'amuran da suka shafi al'umma. babu wani shugaba da zai so ya ga al'ummarsa a cikin halin da aka tsinci kai a yanzu tun da kan harkokin tsaro da kuma hauhawar farashin wasu kayan masarufi ba najeriya ce kaɗai take cikin irin wannan hali ba hali ne da duniya gaba ɗaya ta tsinci kanta idan masana harkan tattalin arziki ma suka zo suka yi magana za ga cewa najeriya tana ɗaya daga ƙasashen da su abin ma bai shafa ko kuma ya yi muni kamar yadda ya yi muni a wasu ƙasashen da suke da alaƙa ko kuma suke da kamanciciniya da najeriya ba manyan kasashe irin su america china germany wanda su suke tace maman da suke amfani da shi a kasashensu irin hauhawar farashin man ya samu a baya-bayan nan a kasan ingila duk masu bibiyan al'amuran da suke faruwa irin wannan kasashe za su faɗa mutane cewa an sha wahala a kan man fetur wanda su ma kusan shekara talatin ba su ga irin wannan yanayi da kasan ta samu kanta a yanzu ba duka idan muka kalla idan muka canja dola zuwa naira zan iya cewa Najeriya tana ɗaya da ƙasashen da ake sai da duka waɗannan abubuwa a mafi ƙarancin farashi. Ba ina cewa hakan yana da alaƙa ko kuma hakan ya kamata Najeriya ya kamata ta ƙara kuɗin man fetur ko kuma da zan yi tallafin man fetur ba. Mu gane cewa wannan abu abu ne da ya shafi duniya baki ɗaya. fana Rabul Bashir Ahmad kenan hadimi na musamman ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan kafafen sadarwa na zamani. Ko da yake ba gwamnatin Buhari ne kadai aka taɓa ganin irin wannan aniyya ta karin farashin man fetur ɗin ba, domin mafi yawan al'umma na sanar da yadda gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Jonathan ta fuskanci tutsu daga al'umma biyo bayan fusata da suka yi kan kudirin gwamnatin a wancan lokaci na karin farashin man da suke ganin zai ɗaiɗaita musu rayuwa. cikin waɗanda suka nuna rashin amincewa kan wannan ƙari kuwa har da wakilan al'umma da aka jiyo su sun yi wani zama na musamman da suka kira a majalisa ta bakwai inda muhawara ta barke akan kin amincewa da janye tallafin man fetur ɗin da gwamnatin wancan lokaci ta shirya yi dogaro da hujjar cewa hakan na iya jefa al'umma halin kuncin rayuwa Mr. Speaker, my dear honorable colleague, my name is Suleiman Abdulrahman. Order, order, order, honorable colleague. Representing Sumaila Takai, Federal Constituency, Mr. Speaker from Kano. Mr. Speaker, I am 100% aligned myself with the movers, sponsors and movers of this motion. And from the way our honorable colleague contribute, it shows that the aggregate members of this House are not in support of removal of the oil subsidy. Mr. Speaker, it clearly shows that economically this policy is wrong. Politically, it is wrong. Socially, it is wrong. Morally, it is wrong. Legally, it is wrong. Democratically, it is wrong. Moreover, religiously, it is wrong. Ko da ce irin wannan yunkuri da wakilan al'umma irin su Honorable Kawu Sumaila suka yi a lokaci na yin waigi ga janye tallafin man fetur bai yi tasiri ba. Amma dai malam talaka ya ji sanyi a cikin zuciyarsa, sanin cewa ko ba komai ana yi ne domin kyautata bukata ta sa. wanda tasirin irin wannan yunkuri na nan zaune a zukatan al'umma da ke cike da damuwar yadda gwamnatin wancan lokaci ta karɓi mulki a lokacin da farashin man ke ƙasa da naira ɗari kacal. Shin ko ina matsayin wakilan al'umma a wannan majalisa ta tara kan wannan ƙuduri na janye tallafin man fetur ɗin? Kafin jin matsayin nasu bari mu ji matsayin 'ya'yan jam'iyyar PDP kan irin kallon da suke wa salon mulkin jam'iyyar APC a wannan lokaci. Wanda a cewar Suleiman mai kasuwa rano gazawar gwamnatin a bayyane yake karara idan an waiwayi yadda suka gudanar da nasu salon mulkin kinsa a ce wai zamu waye gari sabuwar shekara da karin kuɗin man fetur ga karin kuɗin wutar lantarki dama mu a arewa wutar lantarki nan ba ma samun ta kamar ni a yankin na karamar hukumar Rano a cikin kwana 30 ba ma wuce na sati ɗaya ko kwana goma kwana 20 ba mu da wutar nefa a ce za a yi mana karin wutar kuɗin wutar nefa wannan wani irin bala'i yake so mu zama mu samu kanmu a ciki ga ko harkokin tattalin arzikin ƙasa yafi da yake daɗi hmm? da me zaka ji ana zargin jam'iyyar ku ta PDP da ita ce salar jefa ƙasan nan a halin da yanzu al'umma suke kokawa da ni da kai duk muna shiga shaguna muna sayayya kuma dukkaninmu 'yan arewa ne babu abin da za a gaya wa PDP in ba godiya za a yi wa Allah ba dan haka ma nake kiran mu ƙara haɗa kan yan MPDP konkwasiya mu ƙara haɗa mu ƙasa gaba ɗaya wannan kalubalen idan ba ita PDP ba mai maganinsa da izinin Allah ina son in tabbatar maka yadda jagoran dattawan jihar Kano gaba ɗaya da mataimakinsa Alhaji Wada'i Irano yadda suke tiritiri da haka jama'a wallahi in ba din ana irin wannan mutanen suna kawo dauki a cikin harkokin jama'a ba mutane da yawa sai sun shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda gaskiyar magana gwamnati ta riga ta ci amana talakawa ni kai na fa yanzu ko tausayin gwamnatin nan nake ji shi Buhari a matsayin shekarunsa ido ba Allah da magoya bayansa in dai za su jefa mutane irin wannan tunanin kullum sai dai a dinga danne talaka ana karya shi babu tsaro babu zaman lafiya ina tabbatar maka in dai talaka bai canja APC daga gwamnati ba to ya cuci kansa kuma wallahi sai dai ikuka da kansa Suleiman mai kasuwa kenan mai magana da yawun jam'iyyar PDP a yankin karamar hukumar Rano da wannan kuma bari mu karkato da akalar shirin nan Kano domin jin wainar da ake toyawa mu fara da batun kudurin gwamnatin jihar kan bunƙasa fannin noma da kiwo wanda akan haka ne gwamnatin ta yi wani haɗin gwiwa domin tabbatar da wani shiri na musamman domin horar da sabbin dabarun noma da kiwo ga manoma da kuma makiyaya. Comrade Abdulrashid Kofar Mata shine shugaban shirin nan na noma da kiwo ƙarƙashin sasakawa. Ya tabbatar da manufar wannan shiri shine inganta noma da kiwo. Manufar da Comrade ɗin ya ce ta saje da mafarkin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje na samar da ayyukan yi ga al'umma. na miƙa godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna wanda shine kwamishinan noma na jihar Kano da manajin darakta na hukumar da Dr. Junaidi Muhammad da Malam Ibrahim Garba SPC na shi wannan shiri na noma na jihar Kano wannan shiri da aka kawo shi ga jihar Kano manoman jihar Kano a kullum ya kamata su ci gaba da yi wa ita wannan gwamnati ta mai girma gabna a addu'a domin al'amari ne wanda a tarihin jihar Kano dole ka saka shi a cikin shirin da aka kawo shi na kai tsaye wanda zai taɓa rayuwar manoma matuƙa shiri na wajen dala miliyan casa'in da biyar an ba mu dama muna yin wannan shiri directly ba tare da canza tsarin yadda wannan shiri zai tafi ba hakika wannan ya nuna cewar manoman jihar Kano da izinin Allah kafin wannan shiri lokacinsa ya ƙare cikin shekaru. shekara biyar za a ƙara samun haɓakar arziki Comrade Abdulrashid Kofan mata kenan shugaban shirin bunƙasa noma da kiwo ƙarƙashin shirin nan na sasakawa. Wanda kuma guda cikin waɗanda suke amfana da samun wannan horo Jamilu Malam ya yi godiya ga dukkanin waɗanda suke ruwa da tsaki wajen ba su wannan horo domin tallafa sana'o'insu. babu abin da za mu ce mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduja kadimul islam da kuma mataimakin gwamna ta nasiru yusuf gawun da kuma shugaban hukumar nada dr janaidu sai dai mu ce allah ya saka masu da alkhairi bisa jajircewa da suka suka kawo mana wannan tsari na taimakon manoma yadda za a horar da manoma dabarun noma na zamani a basu kayan aiki kyau da su yi abin kuma su amfana fiye da da kuma za su ga cewar abin da ake ba su suke noma ya ragu kuma sun samu abin da ya fi na da da bankin musulunci da ke jidda Allah ya saka masu da alkhairi tunda mai girma gwamna ya hau a wannan tenuwa in dai aka bada abu musamman a karkashin wannan Dr. Janaidu din shugaban Nada din in dai an bada abu ai duk abin da ya zo Nada dama yana ta da manoma har na kasa duk sanda ba kai bari in gaya ma manomi ne fa za a zo a bashi training amma in je an bashi kaza ya ci akwai wani kwamar Abdurrahid kofar mata muna godiya bisa jajircewa da tsayuwa da kai akan akan wannan program za su tsaya tsayin daka su ga tabbatar da an yi gaskiya an yi adalci abin ya zo muna gode masa AAC na warawa da shi kansa malam Umar wanda yake shine EA group leader na wannan tafiya Allah ya saka masa da alkhairi Jamil Malam kenan guda cikin waɗanda suka amfana da tallafin noma da kiwo a gwamnatin jihar Kano kamar kuma yadda aka saba ji daga wajen gwamnatin akwai hadiman da ke tallafawa al'umma jihar kano wanda daga cikinsu kuwa akwai Alhaji Abdulkarim AA Zaura wanda a wannan lokaci aka jiyo hadin masa ɗahir Ahmad Mai Huddadu da a wannan lokaci aka jiyo hadin masa ɗahir Mai Huddadu na mika gudunmuwar kuɗi har naira dubu ɗari biyu ga Malam Mustapha Kalama. Guda cikin mazauna unguwar Gaidaja in kenan biyo bayan kokensa da ya kai kunnuwan AA Zauran. na samu wannan koke na wannan gini da kuma wannan taimako da ake nema wanda za a yi maka don a tallafi rayuwa raka a matsayin wanda shekaru suka ja kuma kake buƙatar wasu abubuwa da za a taya ka wajen tallafar rayuwa to lokacin da makota da al'umma suka zo suka samu suke min maganar ba mu da damar da za a iya yin wannan aiki a wannan lokaci kasancewar shi alhaji abdulsalam abdulkarim ya zaura baya ƙasa kasar nan yana can kasar Paris. To alhamdulillahi dan kuɗi da muka samu wanda ya turo dan a ɗan rage wasu alƙawarurruka za mu yi amfani da wannan gaba domin a samar da wannan tallafi da wannan taimako da ake nema na wannan gini da ake so a yi maka cikin ikon Allah da ya dasa. Abin da muka yi lissafi cewar gurin zai cika kamar ɗari biyu da hamsin wanda ni in Allah da karkashin mai girma Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura za mu ba da wannan gudunmawa ta mu ta naira dubu ɗari biyu a yanzu a wannan guri da yardar Allah da taimakon Allah. Malam Dahiru Ahmad mai wudadi kenan babban hadimi na musamman ga Abdulkarim AA Zaura. Shi Ibrahim Soja Kantin Kwari ya bakunce mu ne domin tabbatar da matsayinsu na tabbatar da kare kimar gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Da sojan ke cewa ba za su taɓa zuba idanu ana taɓa muhibbar jagoran nasu ba. an taba uba an taba uwarmu gwaggo a jihar Kano shi isa muka fito muka ce a layin gwamna muke kuma za mu kare kimar mai girma gwamna za kuma mu kare kimar mai girma Profesa Hafsa Abdullahi Umar Ganduje domin kare kimar iyayenmu a siyasance daidai ne kuma APC muke yi baba Ganduje muke yi kuma tsarin da ya ce mu yi a Kano shi za mu yi wai ba so ai sulhu ne soja ai su ba su san ma mai sulhu ba ai magana sulhu alfarma da kimantawa da daraja ta cikin su waye ba ai cewa ba musamman shi sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru kalamai da ya tafi yayi wanda ba ɗabi'unsa bane ba tarbiyarsa bace amma mun ji wasu makusantanka musamman irin wannan Kabir BBC da lan. oke ba za mu taɓa imar mutum ba amma duk ranar da wani ya zo ya ce zai cakumo gwamna ko zai cakumo matar gwamna ko zai cakumo 'ya'yan gwamna ko zai taba mutuncin gwamnatin wallahi sai inda karfin mai kare idan ba za su zauna ba su yi gaba akwai wata jam'iyyar kuma magana da ake cewa waye shugaban cushe-cushe ko waye shugaban shugaban yanke-yanke na farko wane ne shugaban lashe amai wane ne shugaban faɗa ba cikawa waye shugaban rantsa a jihar kano wannan ita ce matsayar mu ko su dawo ai sulhu ko kar su dawo ai sulhu oho su ta shafa umma ta gaida asha yayin da ibrahim soja kantin kwari ke bada kariya ga gwamnatin jihar kano shi kuwa majisi gamjin na ganin cika da tambatsar da kwankwasiya ke yi a halin yanzu ta kai jallan da duk inda ka shiga a cikin jihar kano sai ka samu ahalin jar hula da ke fatan jan ragamar jihar a shekarar 2023. jam'iyyar mu ta pdp kwankwasiyya ta cika ta tumbatsa babu wata jam'iyya da ake kwaikwayo ake marmarin a haɗa tafiya ita irin jam'iyyar mu ta pdp kwankwasiyya a nan ma nake tunawa da mai girma barista mb shehu fage irin tiritirin da kake yi da al'umma musamman yan karamar hukumar fage addu'ar mu shekara ta 2023 Allah isa kai habzi da kujerar majalisar tarayya a karamar hukumar fage domin wanda yake kai ya gaza ya zo yana rigima da shugaban karamar hukuma kuma ina mai tabbatar ma da cewa in ka ce irin wannan siyasa za ka to za ka ɗanɗana kuɗa ka a siyasa domin ka zo ka taimaki al'umma shine abin da aka tura ka ka faɗa nawa aka baka constituency project kuma aikin nawa ka zo kai mutane nawa ka samu kofa mu ka taimaka a ina kai ayyuka akwai bangarori da dama a karamar hukumar fage da al'umma suke neman a kama su ɗauke shi bi shau fage ta ina ni da kaina mai girma barisa bi shau fage na kai yara ya biya musu kuɗin kwalafayin lokacin da aka faɗi jarabawa da yawa sannan lokacin da aka shiga kamfani na corona cutar corona nan ma ya taimaki al'umma wannan abin da mai girma barista MB Shehu yayi sai i daidai da halin Nura Usaini Farazza a municipal yana kamanta irin wannan abin da barista MB Shehu fage yake kaga dama yan tagwayen kunkusiya ne fage da municipal da da Allah wa'annan zaratan matasan za a tura domin kwankwasa da kankin kansa ya ce a gode wa'annan mutane domin irin yadda suke rike mai yan jam'iyya ba wanda ya sai haɗa kansa da su Miji Sigam Jingau kenan tsohon mabukacin ɗarewa kujerar wakilcin gwale a zauren majalisar jihar Kano. Yana wannan batu ne kuma a lokacin da muka jiyo Yusuf Bashir na jan hankalin kanawa kan su yi hankali da 'yan bugen siyasa da ke musu roman baka a lokacin da suke da bukata yana mai tabbatar da nagartar sanata Barau Jibrin wajen sadaukar da bukatarsa akan ta al'umma. ina kira ga al'ummar jihar Kano su yi hankali da yan na ɗin siyasa su yi hankali da yan cogen siyasa su yi hankali da yan awon igiya domin shekara ashirin da suka wuce baya barau jibrin mai kyautar mota ne mai kyautar gala ne mai kyautar maka ne mai kyautar gida ne don haka ne ya kamata al'ummar jihar Kano su farka su gane cewa akwai yan siyasa na gaske su waye yan siyasa na gaske barau jibrin shine amsa a jihar Kano babu wani garkuwan ilimi sama da sanata da distinguished barau jibrin maliya domin barau ya gina makaranta. makaranta ya gina makaranta ina kira ga al'ummar Kano su shigo wannan jirgi jirgin fito me yayi har kuke kiransa da amsa a jihar Kano Barau Jibrin ya taba ilimi ya taba noma ya taba lafiya ya taba wuta Barau Jibrin aikinsa ba zai lissabu ba domin sai dai ka haɗa siyasar Barau da sanatoci na America zai kai comparing ɗinsa da irin su McKelly Democrat irin su John Bosman Republican irin su Tom Cotton irin su George Grassley amma baka jin siyasar Amurka daban siyasar Najeriya daban wala Allah ai magana experience ake ma magana waye ka? Kano take da bukatar wani abu in ka haska barau an gama. Way out ɗin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya jawo barau jibirin ya bashi takara. Yayin da Yusuf Bashir midfielder ke wannan batu ita kuwa Hajiya Aisha mai turare yana mamakin masu ganin baikin kwamishinan ƙananan hukumomi Murtala Salagaru. Har ma dai bata gushe ba tana mai yin karatun baya ga waɗansu jagororin siyasar jihar Kano. wai murtala silen garo wai a gabasawa ne ko yayi magana akan malam shekaru to shi malam shekaru din da ya taba dr hafsa umar ganduje mai aure mai mutunci ba a ce mar komai ba sai a zo ana ta afkawa mai girma murtala silen garo to ko sun so ko sun ki murtala silen garo shine gwamna dan zago mun san shi tun muna npp malam shekaru ka manta hasadan da dan zago ya dinga yi maka har iyalinka sai da aka taba martaban garkuwa lokacin muna npp kai in ka manta mu ban manta ba wayannan dan zago ai ba mutane ne da har ma za su juye maka hankali ka bi su wai za a yi sulhu in ban da su wai kai ba za ka zauna kai sulhu da su ba to kai soro bari in gaya maka soro na municipal nan kujeran ko kaso ko kaki wallahi sai ka batta ko kana kuka ko kana ihu sai ka batta mu wannan gwamnatin gaskiya muna ji da ita gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba abin da basu mana ba kuma preso Abdullahi Abbas shine shugaban jam'iyya ko sun so ko sun ki su da mulki wallahi haihata haihata kuma da suke cewa wai za su mana tabare kai ka manta malam shekaru lokacin da muka yi NPP da aka zo aka ce za a yi tabare da kuma aka zo aka ce ka zo ka mika wa ta kai ce kai ba za ka mika wa ta kai ba kai ka kada ta kai bari in gaya maka hajiya aisha mai turare kenan yar siyasa mai goyon bayan gwamnatin jihar kano har ma dai idan ana batu na nuna goyon baya mun jiyo yadda aka ce wani kwamitin shura a karamar hukumar dala sun kai ziyarar mika wuya ga siyasar gandujiya ta hannun shugaban karamar hukumar honorable ibrahim dan isli nura sadiq adakawa na cikin wannan tawaga cikin kalaman da ya gabatar ya fayyace dalilan da ya sanya suka karkata ga tsagin gwamnati duk da cewa su 'yan asalin siyasar gidan sanata malam ibrahim shekarau ne dalilin taruwan ma'anan bisa wani abu da ya faru na rigingimu da ake yi cewa wannan suna bangaren gwamna wannan suna bangaren malam ibrahim shekarau mun zauna wani tsawon lokaci muna tattaunawa a junanmu domin mu nema wa kanmu mafita muka tsaye da shawara cewa lallai mu ba inda za mu je muna cikin jam'iyya wannan ta kai mu shine muka ce mu zo wajen mai girma bayis wanda tuntuni tare muke faɗi tashi a siyasa da shi ya san wahalar mu mun san wahalas ya san faɗi tashin mu mun san faɗi tashin sa wannan ta jawo muka kawo masa caffa domin ya gaya wa gwamnati mu al'ummar karamar hukumar dala yan gidan malam ibrahim shekaru muna tare da gwamnati ɗari bisa ɗari muna tare da shugabancin abdullahi abbas ba gudu ba ja da baya sannan a ƙarshe muna fatan samun maslaha idan Allah ya kaddara za a same ta wannan shine abin da muka fi so Allah ka ba mu nasara Allah ka ba wa jam'iyya nasara yayin da Nura Sadiq Adakawa ke tabbatar da su ga tsakin gwamnati shi ko hallar man sharaɗa a nasa hangen akwai buƙatar lamba ɗaya taka tsantsan da hadiman da ke jikinsa da a zahiri yake tunanin masoyansa ne na hakika bayan kuwa masu fuska biyu ne a siyasance. shawara na zo in baka mai girma lamba ɗaya domin baka da gida a siyasa kuma jiya mun samu labari bisa zargi mai girma lamba ɗaya yana tsaye yu kamar zai wannan aka tattare to waɗannan mutanen yan caji ambiyan ne domin bayin ka suke ba gaba ɗayan siyaran sardauna ne kake ɗebo su kuma nan da wata biyu za ga sun fara dawowa wajen sardauna suna ba da haƙuri a kan ai musu afuwa kan abin da suka yi. amma yanzu a ce wanda yake matsayin lamba ɗaya a jihar kano a ce bai da gida a siyasance. to ina ya ga gida saboda haka maganar da muke yi kamar aminu muhammad adam mutumin da da aka san shi akan gwagwarmaya wanda Aminu Muhammad Adam jin kunne na a baya yake faɗa yake cewa ya yi jarabawa a Bauchi wani profesa ya musu jarabawa scenario din wannan jarabawa shine faifan bidiyon dala akan wannan ya zauna ya zana jarabawar nan kuma shi da yake a jihar Kano saboda sa kusan da abin ya mafi kowa cin wannan jarabawar amma yau wai Aminu Muhammad Adam ne yake cewa wai mai girma mala Ibrahim Shekarau wai da sufurokal arrangement shine cushe-cushe kuma mutane suna zuwa ne mana kuka cewa akan me Aminu Muhammad Adam zai tafi gurin da a baya shi da kansa yana zargar su domin wannan faifan bidiyon dalan ai kai ka sha kalubalanta wannan gwamnatin akan wannan abin cewa mutane su daina binta hallar man sharaɗa kenan hadimi a siyasar gidan honorable shaban ibrahim sharaɗa wakilin birni a zauren majalisar tarayyar ƙasa daga yankin karamar hukumar fage kuwa honorable awal okal kansila ne ya zo domin yaba wa shugaban karamar hukumar honorable ibrahim shehi kan irin kokarin da yake yi na wanzar da tarin ayyukan da al'umma za su amfana a wannan yanki mai girma shugaban karamar hukumar fage ya yi kokari ya gyara sakatariyar fage a kan kuɗi naira miliyan biyar sannan ya yi kokari yanzu ana yin waɗansu sababbin ofisoshi na ma'aikata mai hawa biyu a kan miliyan ashirin da biyar. amma da san ba a ji wannan lissafe-lissafen yana fitowa ta bakin ku ba sai da aka jefa muku kalubalen cewar ba abin da kuke a wannan karamar hukuma ta ku ta fage. kamar dukkan asibitin da yake karamar hukumar fage ba inda ba mu sa gado da kayan hansar haihuwa haihuwa ba kyauta sannan kuma game da makar bangaren ilimi dukkan littattafai da kayan koyo da koyarwa da chalk da littattafan da yara ake raba musu da uniform da rijistoci da skin book duk ba wanda shugaban karamar hukuma bai raba ba na kimanin wajen miliyan goma ko ashirin a cikin wannan karamar hukumar fai amma shi wanda ya jefa wannan kalubalen ya ce ba abin da kuke yi jagoran ku ne fa duk fage ba jagora kamar ali ba ba a gana lafiya kuma ya yaba sannan mai girma uwarmu gwaggwa uwar marayu ta yaba da wannan aikin da muke na karamar kuma fage karkashin Ibrahim Shai. To shi fa dan majalisar tarayya ba jagora ba ne ba. Shi ma ya yaba. Honorable Awal Okal kenan kansila a kunshin majalisar karamar hukumar fage. Ga dukkanin masu bibiyar sha'anin siyasar jihar Kano suna sane da yadda wata kotu ta umarci gwamnatin jihar da ta biya ɗan jaridar nan Jafar Jafar mawallafin jaridar Daily Nigerian. kuɗi har naira dubu ɗari takwas biyu bayan ɓata masa lokaci da kotun ta la'akari da shi kan shera faifan bidiyon dala da aka fafata tsakanin bangarorin biyu a yanzu haka dai tuni jafar jafar ya dafe waɗancan kuɗaɗe har ma kuma ya ga dacewar ɗora naira dubu ɗari biyu akan waɗancan kuɗaɗe suke naira miliyan ɗaya cif domin mika su ga sashen ba da tallafi ga mabukata na shirin inda ranka a wannan gida na radio freedom dalili kenan da ya sanya 'yan gwagwarmaya irin su comrade kabiru sa'idu dakata suka ga dacewar yabawa jafar ɗin kan wannan namijin ƙoƙari na jin kan malam talaka ita wannan gwagwarmaya da jafar jafar yake yi yana yi ne domin mahukunta su yi abin da ya dace da za a inganta rayuwar talakawa lokacin da kotu ta yi umarni a biya shi wannan kuɗi naira dubu ɗari takwas domin ɓata mishi lokaci da aka yi sai ya ga cewa to wannan wani abu ne da gaskiya ta fara halinta kuma addu'o'i ne da talakawa suka daɗe suna yi saboda haka shi ba zai amfana da wannan kuɗin ba asali ma sai ya ɗauko ƙarin dubu ɗari biyu ya cika suka zama miliyan ɗaya ya ce a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin a yi abin da zai taɓa rayuwar talakawa sai muka yi shawara mu da muke kusa da shi sai muka ga a zazzaɓo mutane marasa lafiya wanda kuɗaɗen nan zai taimaka musu kuma mun san wannan gida na freedom yana da tsari da yake karɓar takardu daga gurin talakawa marasa lafiya da neman taimako muka ce a zazzaɓa a cikin waɗannan mutane domin a yi musu amfani da waɗannan kuɗaɗe saboda haka muna addu'a Allah ya ƙara kare shi ya bashi nasara a wannan gwagwarmaya da yake yi gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da maka makami ba. Masu sauraro a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman Ibrahim Isaac ɗan uwarmu. Khalid Shattima Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhatu Zinahab Yusuf Aji da Umma Suleiman. Nasir Salisu Zango ne mashirin shirin. Ni Salisu Bafayo da na gabatar ke fatan mu huta lafiya. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a.